shahid muhammad ya rasu yana da shekara hamsin da biyar yana da 'ya'ya goma sha hudu 'ya'ya goma sha hudu daga ciki ita uwata tana da 'ya'ya goma ni kuma ina da 'ya'ya hudu to a cikin 'ya'yan nata uku sun rasu bakwai suna raye ni ma kuma ɗaya ta rasu ina da uku a raye ya bar 'ya'ya a raye su goma maza daga cikinsu maza hudu yana kuma da mata su shida wannan karfafa saboda a duk lokaci ya tashi zai tayar da 'ya'yan shi da matan shi to wajen ibada kam gaskiya alhamdulillahi ya kasance mai kokari ne a nan wajejen game da shi dai mutum ne magidanci wanda allah ta'ala an sa da 'ya'ya har ma ya auras daga cikin irin jarabawa da ya samu game da yarinyarsa da ya auras shine irin ta samu jarawa ta zamantakewan aure wanda shine ya kawo akalla wanda tana zanne da mai gidanta tsawon sun dan samu sabani wanda sai ta kai tsawon wata takwas baya ba ta ci baya ba ta sha shahid muhammad shi ya dauki dawaniyar wannan yarinya ya ce kuma kada ta kuskura ta yi abin da za ta saba amma mijinta akan wannan abu da ya cin da shan da ya hana ta ya ce kuma duk lokacin ta buƙaci abinci ta zo zai bata kuma zai ci gaba da in ta dafa kuma ta ba mai gidanta kuma duk da ake ma aure ta yi wannan ke so an kai matakin da ya mata ya ta mashin misali wani laifin da ba zan sai laifi ne ko na ya mata dukan da har sai da shi shehu muhammad ya take ta kai ta asibiti aka sake dawowa na biyu ya sake mata irin wannan wanda har shi karshe da shirin muhammad yake ta to yanzu wannan shi yayi na farko na haka na biyun sai je shi sake kai ta asibiti amma bai damu ba kuma ba a taba jin wani abu tsakanin da shi na bacin rai ko na makamancin kuma kullum lallashi mata shi ke ta kasance mai biyayya ga mijinta wannan daga cikin haƙunan da muhammadu kenan saboda ni da zama na da shi mai kyauta ne kuma da zama na da shi ba wani matsala kuma shi a zama na da shi tun da na zauna da shi ne dai iyakaci na da shi nasiya kuma wani abu ne zai iya zuwa ce wance kaza wance kaza ne ya min nasiya a kan shi ba mu da matsala tsakanina da shi sannan kuma ba shi mai kyauta ne mai ƙoƙarin ko da yara musu je makaranta ne tun kara mu yara su ce a matsa musu haka su ta zuwa mu shi burin shi a kullum yaran shi su yi karatu ko mata ko amawa haka dai suna faɗan halayyarsa mai kyau don ko kwanan baya mun ji wani gidan suna haka suke wasu mata ne amawa ne ba suke cewa kai gaskiya samun mutum irin wannan bawan allah zai yi wuya saboda gaskiya suke cewa gaskiya matarsa ta yi asara na ce ba asara ba ne ta ce to allah dai ya bata wanda ya fi shi ko kuma madadin shi gaskiya yana da haƙuri ga kyauta kuma ga shi za ka ga abu ka haka idan ka ce ko kuɗi ne ma haka lokacin maka sai ya ce mana ku yi cigiya kafin ku kashe akwai kyakkyawan ɗabi'u wanda yake ba a gare mu kaɗai ba hatta ga mutane waɗanda ma ba yan uwa ba haka gaskiya suna gode ma Allah suna kuma jin daɗi saboda a rashin shi mu a cikin unguwa ma lalle sun abin nan saboda a gaba ɗaya suka yi itifaƙin cewa anya za a samu kamar shi a mutanen unguwa ma haka wa'inda aka zama saboda me akwai shi da abubuwa kam dai alhamdulillahi kuma ko da yaushe yana mai ce mana ni karatu domin ilimi shine magudin ilimi ilimi shine ilimi shi ne zai tafiyar da rayuwarmu Akwai da yaushe shi bai da buri ya ce mana mai karatu farin da zamu da malam shaidu malam muhammad wanda a garin nan ana ce garin nan garin da kusan yan uwa sun shaida shine kusan kashin bayan ita wannan gwamnati ta garin da wanda kusan duk wani program da za a yi a cikin program da za a yi an kasa kashi uku misali a ce za mu yi program da za mu kashe akalla kuɗin da suka kai misali dubu ɗari to malam umar shi zai bada kashi ɗaya a ciki so saboda sadaukarwarsa da harka da ni ban ga wata matsala tsakanin da shi kuma yaran mu goma ke da waɗanda ba su yanzu akwai bakwai ba uku ma ni ban taɓa wani abin nan ba ko ya ce ko a gidan iyayen shi a yanayin zaman da na zo na same shi da shi gaskiya a kullum uban shi muna tare da shi yana samun albarka a saman zaman mu na ƙauye saboda shi mai ƙoƙari ne wata makaranta ne to sai don a nan ne ma wajen karatun Allah ya haɗa mu da shi shi ma saboda ya kasance malami ne a gare ni ni ma don na karatu a harshe, da don a wajen malamin da muke karatu to shi ma a nan yake karatu a nan makarantar malam sani a jushi gaskiya a koda yaushe inda koda yaushe inda ka tashi yana ni ko yana salati ko yana jin tsari kuma koda yaushe yana cikin ibada ni ban ma sanin lokacin kwanciyar shi a lokacin da na jinyar sa yana asibiti da ya kawo mana irin wannan magana yake cewa shi yanzu bai san muhimmancin yi mu addini Allah hidima ba to sai a yanzu ne idan har Allah ta'ala ya bashi lafiya ya miƙe so insha Allah ta'ala lalle sai inda karin sai kare ne mu addini Allah hidima wanda tun da Allah ta'ala ya dauki rayuwar Malam Muhammadu wato al'amarin ita haraka ta garin nan gaskiya sai dai a hankali wanda wannan shine nuna mana cewa ita shi Malam Muhammad shine kusan kashin bayan ita wannan haraka ta da kwana muke wurin tallafa mata ni a koda yaushe ina tuna in na tuna jin shi nake kamar yana kusa ne dan ni har yanzu gaskiya ne kawai dai ya tafi ne amma ji nake kamar yana kusa da na ko shi mijina ko abu ina addu'ar shin ubangiji Allah ya ba mu shahada to gaskiya na kasance cikin yanayi amma na duba cewa shi malam hafiza wula da sauran yan uwa tunda akwai wasu hudu ne wasu bayan miji ga ƴaƴa sai in ji to dai alhamdulillah dai ina dai mai gode ma ubangiji shi dai burin shi ko da yaushe yana cewa Allah ya ba shi shahada kuma burin shi yana cewa ni karatu ko da yaushe muka da sai dai ce mu dauki littattafai mu yi karatu ko ba mu ba shi kuma yana da burin ya ga ya biya ma wasu sun yi karatu dalilin haka ne ma har ya bude mana makaranta mu da 'ya'yan wasu muna karatu dai a cikin rayuwar shi haka yana son mutum mai karatu bai da wani buri shi dai ya ga mu muna karatu sosai saboda ni ya ma taɓa wata magana yake cin shi